auzu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yan uwa muna muku maraba da kara haduwa a wannan shiri mai albarka ma'ana gidan da yake cike da sa'ada kamar yadda ɗazu muka ce magana muna wata ƙididdiga wadda take ya kamata a ce dukkan mutum musulmi ya tsaya ya lura da ita domin ya san ya yake gudanar da rayuwarsa mun tsaya akan cewar mutum yakan bata minti talatin a lokacin da ya shiga biyan bukata sawa'un wanka yake yi ko biyan bukata na abin da shafi harkar banɗaki ko kuma bawali bayan wannan za ka gani akwai wani ɗan ƙaramin hutu da mutum yake so ya samu a rayuwarsa mu ba shi awa ɗaya idan ka tara waɗannan jerin gwano na waɗannan abubuwa da mutum yake gudanar da rayuwarsa a kai bacci awa bakwai aiki sawa'un na ofis ko na kasuwa ko makamantarsa ka ba shi awa takwas yin waya da mutum yake a rayuwa ko makamantar irin waɗannan abubuwan su wannan abubuwa na zamani inda da suka shigo mana ka ba shi awa ɗaya awa ɗaya zuwa awa ɗaya da rabi cin abinci awa biyu na harkar zirga-zirgar mota ko makamantan wani abun hawa da sauransu awa ɗaya abokai awa ɗaya da rabi ban ɗaki da makamantan abubuwan biyan bukata ka samu ɗan karamin hutu ka zauna kai da karan kanka ka ɗan huta baka ɗan wannan ko ka ɗan kishin gida ko wani ka bashi awa ɗaya awa nawa gabaki ɗaya waɗannan a cikin awa 24 ɗin nan zai ci maka idan ka ji ƙididdigar za ta ɗaga maka hankali in ka ji ƙididdigar za ka ji tsoro sosai za ka san cewa rayuwar nan gabaki ɗaya haka take tafiyar maka aikin banza ba tare da kamure ta ba namiji ko mace sai suka ce idan ka tara waɗannan awoyin da ka bata a waɗannan abubuwan da muka faɗa gabaki ɗaya abubuwa guda takwas tun nan da suka gabata kana bata a duk rana kana bata awa ashirin da biyu a cikin awa ashirin da hudu. awa 22 din nan sai suka buga ta to daidai yake a cikin shekara 70 din nan a duk kwana kana da awa 24 ka bata awa 22 a cikin 24 din nan sai suka ce to daidai yake a cikin 70 din nan daidai yake da kana bata waɗannan za su ci maka shekara 66 a rayuwarka shekara 66 a cikin shekara 70 shekara hudu kenan kaga su ne kadai shekarun da ake sa ran idan ya kasance ka iya tafiyar da su akan abin da ya dace kenan ka iya wa kanka wani abu ma'ana awa bibi din nan a rana ta rage maka ita ce ake tunanin wai ka iya gudanar ita akan wani harkar karatu ko wani harkar ilimi ko wani harkar da ibada ko makamantan wasu abubuwa da wanda za su iya maka amfani su kasance maka jari a duniya da lahira amma awa shekara 66 kana tafiyar da ita ne akan waɗannan abubuwa shekara 66 to kaga wannan ba karamin barazana ba ce ba wannan ba karamin tashin hankali ba ne ba ya kasance rayuwarka gabaki ɗayanta kana tafiyar da ita irin wannan abubuwa wannan ma ga maza kenan mata kuma sun fi mu wannan saboda su dama suna da ɗabi'a ta rauninsu da waye da sauransu da haka mace koyaushe ita tana son ta huta ne da sauransu baccin da ake magana can awa bakwai zai ganta awa takwas ayyukan gida sai ta ƙara fi ma kai baccin awa takwas domin da za ta ta ba gida za ta ba fita za ta yi ba ayyukan gida ne su wanke wanke su girki abinci wanke wanki ne hidima da waye da sauransu sai gaba ta ɗauka mata awa takwas ɗin ba wannan awa takwas sai ta ga to gara ta ji ta ɓata ta a wani abu ba kowace mace bace ba za ka gani takan iya amfanuwa da wannan wannan to ya bawan Allah ya kibaru Allah a cikin shekara saba'in mun bata shekara sittin da shida a kawai bacci da ciye-ciye da buge-bugen waya da biyan bukatu da cin abinci da sauransu me ya maka saura ya bawan Allah me ya miki saura ya ke baiwar Allah me ya muni saura shekara hudu shin a shekara hudu din nan biyun da suka rage su ma din kokari nake na gana ciyar da na tafiyar da su akan abin da yake zai yarda da ubangijinmu wannan ya kamata wannan amsar kowa ya tsaya ya nutsu ya ba wa kansa ita amma rayuwarmu tana cin haɗari don haka abin da ake so yana ɗaya daga cikin siffofi masu kyau ga mijin da ya kamata ke aura ya kasance mutum ne mai kula da lokacinsa ya san me ya kamata yi ya san me zai da lokacinsa da makamantansu ba kawai dan sharholiya bane ba dan kawai a wannan ba shi da wata ajanda a gabansa kullum ya tashi da safe kawai neman me ake ina zai je ya bata lokacinsa ina zai je a tabi abokai a tafi da sauransu sai kasance ba shi da wani abu da zai yi yana ganin lokacin ya yi masa yawa isa can gurin maza sallami mana tsokaci akan cewar magbon ana yawan mutane sukan yawan ma'ana tozarta wannan lokacin allah ya kare mu don haka yana ɗaya daga cikin siffa mai matukar muhimmanci abu na gaba yana da kyau a matsayinka namiji ya kasance kana kula da tsaftar jikinka wajibi ne bal tilas ne mutum ya kasance yana kula da mai tsaftar jikinsa shi a karan kansa jikinsa karan kansa jikin mutum ya zama kullum cikin tsafta kake cikin kanshi sannan kayan da zaka sa su ma kullum kasance cikin tsafta cikin kanshi ba ka ringa sa kaya kullum dakal dakal kamar an tono ka daga rami ba ko ka ga mutum saboda tsabar kin wanka da kin kula da jikinsa ka ga har wani kyalli kyalli yake yi kamar kwalta ka ga mutum saboda tsabar rashin kula da jikinsa yadda annakiya ta wannan dinsa da sauransu gumiya wannan da sauransu ka gan shi yadda ka san mai aka zuba masa a jikinsa kamar an zuba masa man kuli-kuli so dai da yake shining za ga yana wani kyalli amma kyallin ba wai na kyau ba ne ba kyallin kazanta ne Don Allah ya za a yi matarka ta yi tunanin ta kusance ka ya za a yi matarka ta iya zama da kai ta ji daɗi ya za a yi matarka ta zauna ta ringa ƙoƙarin cewar ta zauna ta ɗebe ma kewa ku wata hira da ita da sauransu yana ɗaya daga cin siffa mai matuƙar kyau mai wanda take tana da muhimmanci a harkar aure miji ya kasance yana kula da tsaftar jikinsa jikinsa da dukkan abin da ya kunshi shi da kuma me da tufafinsa ya kasance mu kula da turare maza salama ɗaya daga cikin abin da ke birge shi a rayuwa mace da turare musamman mata mata suna son su ji mijinsu kullum kwalkwalkwal ɗan gaye kullum tana so ta ga mijinta kyalkyal fes da shi ya kashe hula ya sa rigan nan ya fito yana kanshi da sauransu ina za ka je ne mai gida ya ce a ah, babu inda zan je kawai na muke wannan kwalliyar ne domin ki gani wannan shine miji na gari wannan shine irin mijin da ake bukata wannan shine mijin da ya kamata mace ta yi sa'ayi gurin nemowa domin me zai taimake ta ga a duniya babu wani ɗa namiji da za ta dinga tunani a waje in ba mijinta ba amma kullum mutum ya zo yana buɗe bakinsa bakinsa yana wari yana mata magana sai dai ta dinga ɗan kautar da kai in kuma tana kautar da kai ce tana masa wulakanci to ba za ta iya zuwa ta fuskance shi ba saboda bakinsa yana ɗoyi ya ci abinci ya bar duk haƙoransa da ragowar abinci da sauransu ya kwanta bai yi brush ba ya sha miyar da in ya jima bakinsa a haka bai je ya wanke ko ya nemi wani da sauransu ba bakinsa zai canza wari sannan ya shiga rana ya yi aikin karfi ko ya wane da sauransu ko dai makamanta irin abubuwa jikinsa ya zo duk ya yi gumi yana wari yana ƙari ya shi ya je wannan ya haɗa gumin nan yawa da sauransu kuma sannan ya zo ya yi dakale wankan ba zai ba sai dai in zai fita ya yi kwaskwari ma da sauransu jikinsa ya zo yana wari ya za a yi fi sabi ta Eh, eh, ya za a yi ta dushe ka kaga wannan zalunci ne ka zalunce ta ma'ana kusantar ta ma da za ka yi a lokacin nan ko ku zauna ku hira ko makamantar irin wannan abubuwan zalunta ta wallahi kake ka bar gashi a jikinka gashin hammata yana ɗaya daga cikin fitra yana ɗaya daga cikin addini ka cire shi daga gashin hammatarka da gashin maraka ka ringa lura gurin cire su saboda in suka yi yawa suka wuce lokacin da shari'a ta baka damar ka cire ka gota baka cire su ba to za su koma ne su kasance matattara ce da datti zai ringa taruwa a cikinsu da waye da sauransu wani wallahi za ga abin kunya matar har kunya take ji ta daga rigarsa so ta daga rigarsa za ta gani saboda tsabar shaci za ka gani hammatan na har wani yala yala take yi yala yala za ka gani wallahi tana yi saboda masifar irin yadda gashin ya tari yayi wajen sama da wata shida zuwa shekara daya bai cire gashin hammatarsa ba dan haka yana wari yana dosota za ta ji duk irin wankan da ya daga ya dan shiga ya motsi ko nan da can ya je ya dawo sai ka ji shi yana wannan to fi sabi ya za a aikace kai kana so mata ka ta maka kwalliya ta fesa turare ta kashe karin dan kwali ta maka ado amma kai kuma ba ba za ka mata ba ya kamata ya kasance kana ita ma yadda kake so ta maka kai ma ka mata to siffa ce mai matukar muhimmanci ga mutum ya kasance mutum yana kula da tsaftar jikinsa da yanayin kayayyakinsa da kuma yanayin saka turarruka wanda zai kasance yana sa wa mace kwanciyar hankali yana sa mata jin daɗi da makamantansu kamar yadda kuma ɗazu muka bayani ɗori a kansa yana ɗaya daga cikin siffar da mace take so ga mijinta in dai kana so ka zama miji na gari kasance miji ne wanda yake kula da soyayyar matarsa kuma ya ringa bayyana mata haka za ka ga wani irin tunani gurgun tunani da yake damu shi zaka yana cewa ai mace ba nuna mata so ko ita ma macen haka namiji ba dan goyo bane ba wannan magana ce bai kamata ba ku nuna junan ku so musamman kai namiji kai ne shugaba a gida dan haka kai ya kamata ka zabura ya kasance ko menene na irin wannan abun ka bugi gabara ka fara zartar da wannan abubuwan ka bugi kirji ka fara ko tana jin nauyi sai ta zo ta ta saba yau da gobe ka nuna mata so ina son ki ina kaunar ki maganganu masu taushi maganganu masu daɗi mace mace ce halitta ce wadda take tana da rauni nan da nan sai ka siya wannan ɗinta duk irin yadda ka ɓata mata kana zuwa magana ɗaya biyu za ka gaya mata mai sanye yadda rai ta ji cewar ta gamsu to don haka yana ɗaya daga cikin abubuwa masu matuƙar muhimmanci ya kasance kana matarka koyaushe tana jin kalmomi na so da ƙauna da soyayya a bakinta ba ta ringa jinsa a gurin wasan hausa ba ko ta ringa ganin fim ɗin indiya ko na turawa ko makamantansu kai kuma kana gidan nan namijin da ke can gun yake yi sa irinsa ne kai karshe ma ka fi shi lafiya karshe ka fi shi jarin irin kalmomin soyayya da ya kamata gaya matarka amma me yadda ka san ka an sa masa mukulli an rufe shi ba za ka taba iya furta mata magana cewar kana santa ba wannan fayil ɗin ka rufe shi tun ranar da ta shigo gidanka amma kafin ka aure ta duk zaka iya gaya mata wannan na mutu saboda ke ke ce tauraro zuciyata ke ce kwakwalwar raina ke ce duk wannan maganganu wanda suke na ƙarya ne ma duk zaka gaya mata ita kuma mai ɗabi'ar mace duk lokacin da ka zo ka gaya mata wannan maganganu za ta yadda da kai za ta gaskata ka za ta yi cewar eh ta gamsu da kai tana son ka din ta jawo zuwa gare ka amma sai lokacin da aka zo ka aure ta kuma lokacin da ya fi kamata wannan kalmomin ka linka mata su linkin balinki ko yaushe ta ringa jinsu ko yaushe ka ringa sabunta mata kalmomin so da kauna shi kuma yanzu ya kasance ta nemi wannan abin ta rasa ba karamar musiba ba ce wannan wallahi yana ɗaya daga cikin abubuwan da zaka gani mata da yawa sukan samu matsala a kansu wani abin ya zame mata ciwo kenan a rai domin a cikin ɗabi'un mata akwai macen da ita gaba ɗaya wani kuɗi ko wani mulkin ka ko wani karatun ka duk bai dame ta ba ita babu abin da ya fi mata irin ta zo kawai ta ji kana gaya mata maganganu na soyayya da za su kwantar mata da hankali su sa mata nutsuwa da kwanciyar hankali ya fi kamata kuɗi wallahi ya fi kamata komai kuma a rayuwa wannan abin ba karamin warkar da ita wani ciwo da bane ba a ranta yake yi akwai ɗabi'u da bal kusan mata da yawa suna da irin wannan tun namijin da zai zo ya musu wannan maganganu masu daɗi maganganu masu kamar zuma lokacin da suka to za ta ga duk irin talaucin da yake ciki wallahi za ta zauna da shi kuma za ta kwantar da hankalinta ta nutsu saboda mai tana samun wani abun da yake gamsar da ita ke biya mata bukatar ta zuciya amma duk lokacin da ya kasance babu wannan duk irin kuɗin da zaka tara duk irin amincin da zaka bata duk irin jin daɗin da zaka bata ka ɗauke ta kowace ƙasa a duniyan nan ka kai ta shirme ne wannan ba za ta taba ganin irin wannan ba ba za ta ga wannan abun a cewar wani abu bane eh ka kyautata mata ka mata amma me akwai wani ciwo akwai wani gurbi a cikin zuciyarta da baka cike mata shi ba wanda shine abin da take bukata shine ta ji wannan kalmomi na soyayya kalmomi masu taushi kalmomi masu daɗi suna fitowa daga bakinka manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam haka yayi rayuwa da iyalansa yana ga Aisha yana santa to mu yanzu sau nawa za ka ga mazaje ga baki ɗayansu ba sa iya furta wannan kalmar shi sa za ka ga rayuwa take kasancewa wata iri daga an yi aure sai rayuwa ta juya ga baki ɗinta ta koma rayuwar faɗa da tsanar juna da makamantan irin wannan abubuwa wanda kai miji kusan duk kai ne sababin wannan abu wanda inda ka siffanta da waccan siffar kana yawan gaya matarka kalmomin wannan kana nuna mata ƙauna kalmomin su da makamantansu da abubuwa sun canza siffa ta gaba mai matukar muhimmanci ana so miji ya kasance yana yawan gode wa matarsa akan ayyukan da take yi na gida ina tare da malamai masu malaman da suke ganin cewar hidima wa mace ta mutum hidima ta gidansa wajibi ce kuma haka ne yana daga cikin abin da yake kara dankon soyayya a gida yake karasa sa gida ya zama gida mai cike da sa'ada da aminci da jin daɗi ya kasance mace tana gudanar da ayyukan gida kai kanka sai ka bi ganin kimarta da mutuncinta to ya kamata ka sani ya kai goga wannan matar fada ta zo din nan ka aure ta ba baiwa ka bace ba matan nan ba baiwa ka bace Allah ta'ala ne ya kaddara ya tsara muku wata irin rayuwa tsakanin kai da ita aikin da take maka a gida ba aiki bane ba siyo ta kai ba ba baiwa bace ba haka tsarin rayuwar auren ta gada kai an jingina maka yin ayyuka wajen gida ma'ana shine ka fita ka je ka nemo arziki shi sa Allah subhanahu ta'ala ma ya saka igiyar ma'ana kai matsayin ka na maji kai ne mai gudanar da ayyukan gida ga baki ɗaya kai ne shugaba a gida saboda me wannan kawama take hannunka saboda me wannan girman Allah subhanahu ta'ala ya dauka ya baka shi ai wa bima anfaqu min amwalihim bima faddala Allah ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim bayan Allah subhanahu ta'ala haka ya tsara rayuwar shi ne tafdil din fifikon da Allah ya bayar tsakanin namiji da macen haka aka tsara kai namiji kai ne shugaba a gida kuma duk lokacin da ka bar wannan abin shugabancin gida ya koma hannun mata to wannan gidan naka ya, shiga cikin taɓarɓarewa da lalacewa ya kamata ka san wannan sannan kuma me Allah ta dace wa ma anfaqu min amwalihim da kuma abin da suka ciyar na daga su gurin aurenta har da rike ta in ta zo da ita da yaranta da makamantansu da biya mata bukatunta cinta da shansa da tufatar da ita to kaga ko lokacin nan tun da haka ne ya kasance kai aikin da aka jingina maka kenan ka je ka nemo abin da za a zo a gudanar da shi a gida bayan ka nemo ka kawo gidan nan ita kuma me ta zo ta tallafa ita kuma ta a samu haɗaka kai da itan ku ciyar da rayuwar gaba kai ka je ka nemo a matsayinka ka na namiji ka sha wahala ka nemo ka faɗi nan tashi can duk ka nemo to ke kuma mace a gida sai ki zo ki sarrafa abin nan da aka nemo abincin nan ki zo ki aikilta shi ki gyara shi ki yi shi ayyukan gidan ki tsara su wanke wanke ne ki gyara ka duk kayayyakin gida ki gyara su wanke wanke ne su dan wankin nan daidai dai gwargwado abin da ya faru ya samu na harkar gida ka yi shi ta yi shi to duk da haka ina ɗaya daga cikin abin da mazan mu suke da matsala a kansa shine ba zai taba iya buɗe baki ya ce wa matarsa na gode ba yana ganin wannan ci baya ne ko kuma yana ganin cewar ai wannan ɗaya ne daga cikin ma wajibin aikinta ne dole ne ma ta yi shi kawai ni ya za a yi in fita in je in sha wahala tun safe na fita ina ta faɗi tashi ni ne can buga can buga can in je nemo abu kuma sannan dawo kuma na kawo abincin dan ma dan girkin da za ta yi ta dan gyara gida ta yi wanke wanke ta yi yara wanka ta yi da sauransu kuma dan ta yi wannan abin ma sai na sai na ce mata wani nagode ko ma in nuna cewar ta yi ni wahala da na shafa kuskure ne wannan kai daban karfinka daban yanayin rayuwar yanayin halittar ka daban ita kuma mace duk aikin da tunda dama ba ba baiwa bace ba zama ne da aka kuka zo kuka haɗu wanda Allah subhanahu ta'ala ya wannan kowanne aka bashi aikin sa kai ka je kai aikin waje ita ta aikin cikin gida to duk da haka kuma wannan ba zai hana idan ta yi wannan din ba ka gode mata mace ba abinda da take bukata irin in ta aikin nan na gida da waya da sauransu duk tana ganin cewa hakkinta ne wajibinta ne ta yi shin to amma mijinta ya nuna cewar eh ta san ya san abin da take yi a gida ya san abin da ta yi din har ma gashi ya fito da godiya daga bakinsa ya mato wallahi ya fi kamata komai ya fi kamata kuɗi kuma su matan sun san haka daɗin da za ta ji a ranta da nutsuwar da za ta ji ya fi ka ɗauki dubu ɗari a lokacin kamata kin yi aikin gida kin wannan tarbiyyar yaran nan da makamantansu ka same ta ka gode mata maman wane eh, ko babar wane kin ga kaza da kaza ina da ina matukar jin daɗin sa don haka Allah ya saka miki da alkhairi Allah ya miki albarka Allah ya miki to wallahi wannan ya fi ka ɗauki dubu ɗari ka bata wannan kuma zai sa ta ƙara zage dantsi gurin kulan maka da yaranka gurin tarbiyyarsu gurin kulan maka da gida ya kasance kullun gidanka cikin tsafta tsaf kullum kyalkyal ba wani dai abu da zaka zo ka gan shi a gidan nan wanda bai maka ba wanda in ya kasance babu wannan abun yau da gobe za ta iya kosawa duk da cewar aikinta ne amma ba lalle bane bai kasance ta shi domin za ta nuna ganin cewar ko ma ta yi babu fa'ida da sauransu kyakkyawar siffa da ake so mijin da zaki aura ya kasance yana da ita shine ya kasance yana ɗaya daga cikin mutanen da suke kai ziyara bayan ya aure ki ya ringa zuwa yana gaida iyayenki ya ringa zuwa yana gaida iyayenki ko yan uwanki wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake ƙara wa mace son miji da kuma a zaman lafiya ta ga cewar ya damu da iyayenta ya damu da yan uwanta wanda da yawa daga cikin mutanen mu za gani su kwata-kwata wannan abin bai dame su ba baya cikin abin da kuma kwata-kwata za ka gani wai suke lura shi mace da zarar an gama ɗaurin aure iyayenta da iyayenta aka gama wannan aka rabu din aka gaisa kenan kwayan kwana ɗaya biyu tare wata ɗaya biyu ko zuwa sati ya je ya gaida iyayenta mahaifiyar da mahaifin ya gama kenan to kuma tsakanin na kuma babu wata alaka tsakaninsu karshe sai dai sun haɗa hanya kawai a ɗaga juna hannu a wuce wannan kuskure ne kuma sannan ita kai wai ka zo ka ringa ganin cewar kana so kuma ita wannan matar ita ma wai ta girmama ma iyayenka ai ba zai yiwu ba ai ba zai yiwu ba lokacin da ta ga cewar gashi kana kula da eh, mutuncin iyayenta kana zuwa kana gaishe su kana nuna girman su kana ganin kimar su ba kuma a baki ba kawai ya kasance kana faɗa a baki kana ganin kimar su kuma kana aikatawa a aikacen ɗaya daga cikin abubuwan da zai nuna mata cewar da gaske kake kana ganin kima nasu shine ka tashi ka wanki kafa ta rana ba abinda zai wannan kawai ka je ka gaishe su ka zauna ku hira da su ku tattauna wannan da sauransu su ringa jin cewar lalle tabbas ɗan su ɗin ne lokacin da suka ringa jin wannan to ba ƙaramin daɗi ba ne ba ita karan kanta matan nan za ka ga cewar girmama da za ta maka daban take kuma idan ba ka yi ya kai mai sauraro ka fara daga yanzu ta san da ba ka yin ba za ta iya gaya maka ba ba kowace mace bace take da karfin halin da za ta iya kallon fuskarka ta ce maka dan me baka zuwa gidan iyayena kana gaishe su ko kana gaishe su ziyara to amma abu ne a musulunce da ake bukatar sa sada zumunci ne sada zumunci ne alaka yake karawa dankon alaka yake kara mai karfi tsakaninka da mata to ka jaraba shi gani wallahi kai kanka sai kaga canji a rayuwarka tsakaninka da ita sai kaga canji da baka tsammani ƙimar ka za ta ƙara a idanta ƙimar iyayenka za ta ƙara a idanta ƙimar yan uwanka za ta ƙara a idanta domin me ta san kai ma kana ganin ƙimar iyayenta da yan uwanta amma duk lokacin da ya kasance tsakaninka da sirkanka ba wani abu sai dai mutuwa ta hada ta larura kenan ka tashi ka je amma ba za ka wanke kafa ka je ka gaishe su ko makamantansu ba ba ka girma masu ba ko makamantar irin wannan abubuwa to gaskiya wannan mijin ba mijin da ya kamata a ce aura bane ba wanda ba zai iya ganin kimar sadakansa ko mutunta su ba da sauransu wannan ba zai iya domin duk wanda ya kasance yana da irin wannan ɗabi'ar zai iya rufe ido ya ci mutuncin sadakansa ko makamantansu wanda kuma wannan ba karamin ciwo ne za ka bar wa matarka a ran ba ya kasance ta fahimci cewar iyayenta ba su da wani kima a wurinka wannan kenan abu na kusan karshe a siffofin da suka shafi namiji shine yana da kyau mijin nan ya kasance mutum ne mai hankali mai hikima mai hankali mai hikima mai hankali mai hikima abinda muke nufi da hankali a nan gurin da hikima mutum ya kasance yana da nutsuwa hankalinsa yana bashi abin da ya kamata yi mai kyau ba ko menene aka zo aka ɗauko mashi game da matarka ko game da gidanka ba ko game da yaranka ko game da sirikanka ko game da yan uwanka ya kasance kawai ka zo ka hau faɗa ko ka yi wannan ba tare da ka samu nutsuwa da ya kamata a ce ka yi bincike mai kyau ka ga menene hakikanin wannan abin ba yana ɗaya daga cikin kuskuren da zaka gani magidanta suna faɗawa tun shi yana wannan yana ji wani an zo an gaya masa gashi kaza mata ka tayi kaza kaga gabaki dinsa kawai sa ya tashi ba maganar nutsuwa a tattare da shi ba magana ya tsaya ya tunani shin wancan din nan za ta yi kaza ba za ta yi ba ƙarya ne abin da aka faɗa din nan da gaske ne haɗa mu ake so a duk babu wannan ba zai tsaya wannan karatun ba wancan din ce ta kaza eh to dan me za ta min kaza ai kaza da kaza ni ne kaza fa ni ne wanda duk shikenan ka zo ka wannan ka zo ka birkice komai babu nutsuwa a ciki ba hankali babu tunani kuma me sai daga karshe ka zo ga wannan abin da aka yi shi ba daidai bane ba to kaga menene amfanin wannan abin kaga babu amfani haka ana so mutum ya kasance mutum ne mai hankali kuma mai nutsuwa mai nutsuwa duk abin da ya taso ya kasance zai ringa kallon me ya kamata yi akan wannan matarsa ta yi kaza me ya kamata yi ya rasa sun yi kaza me ya kamata ya yi musu sai ya tsaya ya kalli abubuwa ya karanta su ya ga me ya kamata menene wanda in yi shi shine mafita ba kawai menene abin da zan yi yanzu ba in huci an zuwa cewa ne ya ɓatar rai cikin ‘ya'yana ko matata ta ɓatar rai ko kaza da kaza shikenan fu in ɗauki fushi in ɗauki wannan in tabban gano ina zage-zage ina waye da sauransu ba mafita ba ce ba wannan raina kaza wannan abin raina ka zai jawo su kare amma ka zauna lokacin da ka zo a gaya maka ka samu ka nutsu abu ya daga ma hankali ya tada ma hankali baka ji daɗinsa ba to ka samu ka nutsu bayan ka nutsu nan ka zauna kai karatun ta nutsi me ya kamata me dalilin da yasa wannan abu ya faru in ya'ya ne eh, ni ne ban basu kula da ya kamata ban su ba kaga anan gurin sai ka gyara hankali kenan da kuma hikima in mace ce ta maka eh wance da ai ba haka take mun ba amma yanzu me yasa ta fara mun kasa wannan ya nuna cewar akwai wani abu da yake faruwa a tsakanin a rayuwarmu da haka ya kamata mu gyara shi to da haka ne sai ga rayuwar ta zo ta yi aminci ta yi nagarta ta zamo mai daɗi domin me koyaushe kana da kallon abubuwa ne cikin hankali da nutsuwa da hikima kuma kana magance su kamar yadda ya dace allah subhanahu ta'ala ya datar da mu sai kuma fitowa ta gaba insha allahu za mu ji kuma waɗanne siffofi ne ya kamata a guje musu mun ji siffofin da ya kamata mutum ya siffanta da su to akwai wasu siffofi su kuma za mu jero su a gurguje saboda lokaci na abubuwan da ya kamata a guje su allah subhanahu ta'ala ya taimake mu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kusan ginshiki na samun